Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Nijar din ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodangi, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Talata 19 ga watan Satumbar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan tsarin nan na haɗa makarantun allo da kuma na boko don inganta yara manyan gobe wanda aka ƙaddamar tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Kamar yadda muka ce a makon jiya muna son sanin shin ina wannan magana ta kwana ne kawo yanzu a gwamnati. To sai kuma masana masu sanin dabara yadda ya kamata wannan tsari ya tafi ko kuma ya gudana a haɗe karatun tsangaya ɗin da na zamani suna ganin fa dole sai an tashi haika. babbar magana ita ce ce wani irin manufa ake so a cimmawa muka ce yanzu dole ne manufar ita ce a nuna ma ainihin iyayen yara waɗanda suke ba da tsananin yara a kai islamiyya a tsangaya da kuma su malaman a nuna musu muhimmanci cewa ana so ne yanzu a ilmantar da yara su iya rubutu da karatu su dace da rayuwa ta zamani wannan manufar aƙida ce wadda ke dole ne sai an koyar da ita. kazalika su ma kungiyar malaman jami'o'in najeriya sun kira a ɗage yajin aikin su wanda aka tafi lokacin gab da fara jarabawar jami'o'in ƙasar za mu tattauna da kabiru lawanti ɗaya daga mambobin wannan kungiya To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter cewa shin yaya kuke kallon maganar janya yajin aikin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU wanda aka tafi gab da fara jarrabawa to yanzu kuma an ce a dawo. Sakon farko daga Abubakar Sabi'u Sabuwa Katsina ya ce muna ah, raba da wannan mataki da kungiyoyi ƙungiyar jami'o'i ta asu ta ɗauka na janye yajin aiki da take gudanarwa a daidai lokacin da ɗaliban jami'o'i ke shirin tunkarar jarabawa a ƙasar hakan ya nuna mana cewa kuna tausayin 'ya'yan talakawa daga ƙarshe nake roƙon gwamnati ah, da ta kawo ƙarshen duk wata matsala da ke jawo yajin aiki a ƙasar nan sai idris mai sallah ibrahim ya ce hakan yana da kyau amma tun tafiyar yajin aikin ba su kyauta ma ɗalibai ba idan an duba yadda suka yi nasu karatun ranar da za mu fara jarabawa suka tafi yajin aikin wanda wasu mu na project wasu aure za su yi idan sun gama jarabawar amma gaba ɗaya sun dagula al'amuran saboda ɗalibai da yawa ba su iya karatu a gida sai ibrahim muhammad karasuwa da adamu muhammad kore maguru suka ce duk da cewa ana dab da fara jarabawa sannan asu suka jawo eh, suka dawo daga yajin aiki amma mu muna ganin mahimmancin uh, jan yajin aikin amma dai dole ne a samu koma baya gani yadda aka shafa kwanaki ana yajin aikin sai isa suleiman ya ce drama ce kawai kuma ta kare darasin da na koya shine gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i sun yi nasarar bata mana lokaci ko ya kuka gani yau da gobe <laughs> an yi sa'a ce kan sarki da kaho <laughs> to Allah kyauta sai sakon ah, Mansur Baba Wuro na faɗa da Linus Emmanuel suka ce salam yau da gobe hakika janye yajin aikin da kungiyar ASU ta yi dab da fara jarabawar ɗalibai matakin yayi daidai kuma muna ganin hakan ba zai kawo wata matsala ba ga jarabawar ɗalibai da fatan ɗalibai za su mayar da hankali wajen rubuta jarabawar namu kuma muna kira ga gwamnati da ta dinga biya wa malaman jami'o'i bukatunsu a lokacin da suke neman domin kada a sake koma gidan jiya ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe usman safina da maryam mun gode sai ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce yau da gobe muna fatar janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta yi saboda biyan bukatunsu da suka samu su ma za su biya wa gwamnati da bukatunta ta hanyar ba da ilimi mai inganci domin ci gaban kasar mu Najeriya. Sai Ashir Usman sabuwar gwaram Allah sa na faɗi sunan daidai. Eh, ya ce yau da gobe ikon Allah hakika janye yajin aiki malaman jami'a wani abin farin ciki ne ga iyayen dalibai da ma dai su kansu daliban fatanmu dai Allah ya sa daliban su yi amfani da wannan janye yajin aiki don cika giɓin da suka fuskanta a baya. Sai Dahiru da ma sibil kaciwa ya ce salam yau da gobe tabbas janye yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi abin a yaba ne. Allah ya sa ba yadda aka saba a baya bane yadda ake raka bako yake dawowa. Allah ya sa yajin aikin sun shanye duka babu saura. Amin. A ƙarshe nake wa 'yan uwana matasa fatan alheri cikin karatunsu. sai armayau hussein ya ce salam yau da gobe a gaskiya muna murna da wannan mataki da kungiyar jami'o'i ta asu ta dauka na janye yajin aiki da ta yi a wannan lokaci da za a fara jarabawa da fatan allah ya kara kiyaye baba daga karshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya sai mustapha Aliguru ya ce yau da gobe ina farin cikin janye wannan yajin aiki da malaman jami'a suka yi allah ya kara musu basira a karshe ina jin hankalin ɗalibai a mai da hankali wajen karatu To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at m underscore garin rijiya ya ce e to za a iya cewa su yi kokari to amma ya kamata su sani cewa idan ɗalibai da yawa sun faɗi jarabawa a wannan zango to tabbas laifinsu ne. <laughs> sai yakubu at yakubu 41 ya ce assalamu yau da gobe janyewa yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi mu ɗalibai abin ya mana daidai saboda daman hutunmu ya ƙare. Sai at Ahmad Bajoga ya ce janye yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU ta yi muna fatan yajin aiki ya zamo tarihi a ƙasar. Amin. Sai at Abba Dambam ya ce yau da gobe muna fatan ƙungiyar ƙananan likitoci za su yi koyi da ƙungiyar malaman jami'o'i wajen janye yajin aikin da suka shiga. To sai daga ƙarshe at Garba Saviola ya ce wa ya gaya musu Bornar Gabas take. to to ɗaliban koko su malaman jami'a to wanda ba sani ba to Allah ya sa mu dace to mun gode a ci gaba da eh. turo mana da sakonni To yanzu muna tare da Malam Kabiru Lawanti don jin yaya yanzu ɗalibai za su yi ga shi an kira a dawo daga yajin aikin malaman jami'a am mm. wanda aka tafi gab da za a fara jarabawa a jami'o'in ƙasa. Haka wanda kuma yana ɗaya daga cikin mambobin wannan ƙungiya duk da yake dai muna son mu magana da shi a matsayin shi na mai fashin baki ne. Salamu mm. alaikum. Wa alaikum salam. to Malam Kabiru barka da warhaka. yawa sannu. Barka da shigowa. Barka da shigowa. yawa to ka ji dai lokacin da aka tafi yajin aiki ko kuka ranka kuka tafi yajin aiki wannan kungiya taku eh, duk da yake na ce za ka yi mm. magana a matsayin mai fashin baki ne amma tunda kana cikin mambobin ta ka ji membership ya ja mm. maka <laughs> kun tafi yajin aiki ana gab da fara yajin ana fara gab da fara jarrabawa mm. sai kuma yanzu gashi baka tatan kuma an ce a dawo kila yaro ya sha karatun sa malam yana jira yanzu ya je kuma ya zama ya yi lakko ku ji abin da wani mai eh. sauraro ya ce bai ce laifin su ne aka faɗi jarrabawa to kaji to me zaka ce da farko shin faɗa mana wani abu akai ya haka zai zama laifin malaman jami'a mu ina ruwan mu da wannan saboda wai sun gama cin karatu sun gama cin karatu kuma sai aka tafi sai aka tafi sun ce ba su iya karatu a gida a shi dalibi jami'a shi dalibi na jami'a ba wai ba hmm. wai kamar na secondary ko na primary school ba ne kuma wani ɗalibi na jami'a da yake tunanin cewa hmm. wai sai yana makaranta ne zai karatu ka kawai kenan bai cika ma cikakken dalibin jami'a ya ya kamata yayi saboda shi a kabi an ce hmm. da malamin jami'a yake shine ya koya wa ɗalibi yadda zai koyi abin da ake cewa sex study wato a nuna masa yadda zai je library ko kuma ya shiga intanet ya nemi abubuwan da zai karanta kuma hmm. da zai bayan ya fahimci abin a aji kuma ya yadda zai danganta wani abin da ya fahimta a aji da kuma hmm. ya farfasa shi hmm. da saboda haka magana ma cewa wai a ɗora malaman jami'a laifi akan cewa su yajin aiki ɗalibai su jarabawa kaga sai dai mutum da san yadda jami'a take tafiya ba ne. Mm. To Malam Kabiru ma da farko me yasa ma kungiyar Malam uh, Kabiru me yasa tun farko ma eh. kungiyar uh, eh. malamai ta ASU ba ta kasa hakuri ta tsaya sai uh, an gama eh, jarba a tafi tunda ana gab da yi. Mm. Eh yawanci an yi kuma na waɗannan tambayoyin amma na san cewa shugabannin su ASU sun ba da amsoshi wanda yana ya gamsar da mutane amma saboda masu sauraron su abin da ya kamata mutane su gane shi ne doka ce ta bamu iko cewa in ba mu mm. gamsu da irin mm. ainihin yadda ake mana ba ta fannin ainihin aikin mu mu tafi yajin aiki sannan ya kamata mutane su gane cewa jarrabawa yana bangaren ainihin academic activities wato abubuwan da ake a jami'a mm. wanda ya shafi koyarwa da sauran saboda haka shi wai jarrabawa koyarwa aji ko research ko kuma aiki a laboratory duk ne kar mutum ya ɗauka cewa kuma jarrabawa ai ba wai wannan jarrabawan ƙarshen ta ita ce jarrabawa kawai ba mm. akwai jarrabobi da ake na assignment da test da ake wanda ake ce masa continuous assessment mm. kar mutum ya ɗauka cewa wannan jarrabawa ta ƙarshen ita ce kawai jarrabawa eh, ina tabbatar maka cikin ɗaliban nan akwai wanda ya san talatin daga cikin continuous assessment to abin da suke nema kawai da yake maki goma ko ashirin ba su jarabawan su haka daina ma kawo wannan abu na biyu kuma batun cewa wai an dawo yajin aiki za a kira su kiran ɗalibai su dawo makaranta ba ba haƙƙin malaman jami'a ba ne a lokacin da muka ci yajin aiki mu ba wanda muka ce bar makaranta kuma yi tsammani a kota jami'a a kasan nan wanda take ta harfi kuɗaɗinta ta ɗalibanta saboda malaman jami'a suna yajin aiki ba ka yi tsammani a kowannan jami'a din ba to me ɗalibai za su tsaya yi a makaranta tun da ba malamai eh, karatu <laughs> eh akwai karatu akwai library ai akwai library ina jin kamar jami'ar mutum oh kana nufin ba sai sun tafi gida ba ainihin library wanda duk yin mutum afirka babu irin shi mm. Wanda yake duk wani wasu ma daga wasu kasashe suna zuwa su yi bincike a nan wurin mm, wato ba sai sun tafi gida ba na jami'a ba wai karatu na aji kawai shi ne aiki su ba akwai bincike da sauransu wanda mm. da ya tsaya Ah, da za su kara wa kansu ilimi da sauransu ma a eh, wannan lokacin kila aljihu ya kafe ne malam kabiru kila aljihu ya kafe ya ji ake da sai baba ya gani eh. kuma ai kan kaga eh. kaman dalibai maza ne malam kabiru za su iya zama amma kaman mace an ce a rufe jami'a me za ta ce gida ta zauna tana yi a makaranta ai dole ta koma gida A'a, kar mu kawo wannan maganar saboda da mata da maza wajen karatu ai ba a cewa tsarin ɗaya ne. Magana na cewa affirmative action ba. Mhm. Mm-hmm. Saboda haka kar a fara wani maganan wato mm. ko namiji ko abin da namiji zai yi ai wasu ma za ta yi. Saboda kar ma mu je wannan wurin. Mm. Eh, to amma biyu kuma eh. in an dawo Eh. wata jami'a da za ta fara ɗalibanta ba mm-hmm. tsammanin daga kiran su kawai za ta zo su fara jarabawa ba. Eh, wani wani. Eh, bari mu tsallaka can. Eh, yau bari mu tsallaka can maganar cewa sun ba da ka'idoji shin wani akwai yan ka'idojin da suka gigin da cewa sai akan condition ko kenan a mm. turanci shin eh, mm. wannan ka'ida mm. da aka gindaya kullum abin da ake ta yi kenan malam kabiru kuma wannan abu zaka ga cewa kwalliya mutane suna ganin bata biyan kuɗin sabulu wai wai ina matsalar nan take ne an ce Allah sa in sun je sun shirye kenan matsalar tana wajen gwamnati ne fiye da shekara talatin an yi yarjejeniya da su ba ta cikawa wannan ma dai da aka janye din saboda ainihin wani dan kaman a ce yadda ne da aka yi da shi minista na ilimi mm. da kuma wasu shugabannin malaman jami'a din saboda yana tabbatar maka kashi tamanin bisa ɗari na malaman jami'a mm. ba su yarda jin wannan yajin aikin ba amma saboda akwai wata kyar yadda tsakanin wasu shugabannin asu da kuma ainihin shi minista din aka ce to a janye a ba su lokaci a ga ko za su yi mm. ina tabbatar maka nan da karshen watan goma in babu wani abin da gwamnati ta yi mm. wannan yajin aikin za a sake tsunduma cikin sa ba wani ba wani kar mu muna ta wani kaikawa to to mu tafi kan abin da ka iya mu tafi kan fashin baki yanzu kai ba ba dan asu bane ba kuma dalibi ba ba malami ba a matsayinka na mai fashin baki a ƙarshe cikin minti ɗaya me za ka ce mana shin yaya ya kamata ne a magance wannan matsala ne na yajin aikin malamai ne waye ko ma na ina Allah abin da ya kamata a yi a waɗannan shekaru talatin ina an yi saboda maganin waɗannan abubuwa na yajin aiki. Hmm. Eh, inda a ce abubuwan da aka yarjejeniya a kansu nan ana yin su yanzu haka cikin abubuwan da aka ce an yarjejeniya a kansu mhm. akwai guda ɗaya wanda zan iya baka misali a kan shi wanda aka ce a cikin kwana biyu za a yi shi eh. amma har yanzu maganar da muke da kai din nan babu wani takarda guda ɗaya da aka bara aka ce gashi nan an mm. an yi ta da shi mm. batun pension na ma'aikatan jami'a mm-hmm. a wato a kafa musu kamfani na misali wato kamfanin kula da ainihin pension na ma'aikatan jami'a eh. a wancan mitin ɗin da aka yi taron da aka yi an bamu cewa gwamnati ta ce a cikin kwana biyu za a yi shi hmm. yanzu kusan sati uku har yanzu da ko abu lafi da shi a ainihin abubuwan da su kawo cikin manyan abubuwa yi magana a ce za a yi saboda wasu abubuwa da na tsarin gwamnati da ya yi ta ɗaukan lokaci an kasa yanzu to amma kai ma akwai akwai jan yawa to na jin ka yi eh. abu na biyu in an yi yarjejeniya aka ce za a yi abu zuwa lokaci kaza hmm. to ya kamata a ce gwamnati ta yi ta yi shi amma sai kaza an manta da abin sai in asu ta ce za ta yaji haji ta dawa ce ah, ai wannan abun daman can an ce za a yi shi kuma ba a yi shi ba kaga in hmm. maganar da ya rashin cika alkawari shi ke kawo wannan abubuwan ana ta zuwa gaba ana ta dawowa baya To, to sai mu ce Allah ya samu dace Malam Kabiru. Mun gode kwarai da ka samu magana da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin yau da gobe. Hmm. wanda ma na gode yawa to sai mu ce Allah samu dace kan kun ji dai safina maryam da masu sauraro kun ji ta bakin kabiru lawanti ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya ne da da mm. yake yin magana akan ta ko ina yaya abin yake matsala mm. eh sai mu ce to da fatan ko ina da abin ya shafa dai za su yi abin da ya dace mm, madalla Sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowanne shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan shi kuma sai mu koma ga maganar mata makon jiya akan maganar karatun allo da na zamani a haɗe. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da Dr. Bashir Nuhu Mabai wanda masani ne akan dabarun yadda ya kamata a aiwatar da wannan magana ta haɗakar tsarin karatun tsanga da na boko a lokaci guda ga yadda hirar tasu ta kasance ta waya a Abuja. ya zuwa yanzu ko ina kwana a irin yadda kuke bin diddigi? To, tun farko mun bayyana cewa wannan tsari da tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ɗauko ba tsari ba ne wanda yake zai iya ci gaba ko kuma ɗorewa. Dalili kuwa saboda wani tsari ne wanda yake kafin ma ilimin zamani na boko ya zo an zo an tarar da wannan tsarin ilimi na wato musulunci wanda yake za a zo da kanin ƙananan yara ko kuma a koya musu hada alƙur'ani mai tsarki sana kuma daga baya a koya musu wasu abubuwa da suka shafi wato tarbiyyar rayuwa yadda za a kuma yi tsarki da sauran abubuwa da suka shafi tauhidi da fiqh da sauransu wannan wani tsari ne a adajje wanda yake yana da wato mizani yana da ginshikansa da komai da komai wanda yake tanadadde ne shekara ɗaya da ɗari saboda haka nan a zo yanzu a ce za a sauko wannan tsari a gwama shi da ilimin zamani to akwai matsalar da yawa to da tun a wancan lokaci mun faɗa mun shi idan ana so a inganta wannan abu ana so a tsara a tsari wanda yake zai ci gaba kuma zai iya dorewa kuma zai iya bunƙasa ilimi to abu na farko da ya kamata a yi shi ne a bi a koma a nemo shawara da ainihin waɗanda abin ya shafa wato ma'ana malaman da ke karantarwa daga lokacin da aka kaddamar da shirin zuwa yanzu ku ya kuke kallon al'amarin To gaskiya wato ba zan koyi maka ba wannan al'amari da muke ganin shi kaga dai a takaice dai yanzu wannan tsari kusan babu shi wato inda ma ake yin shi kamar sokoto da sauran suka fara kusan sai in ce bai fi ɗaya biyu uku wanda za ka nuna ba saboda haka wannan tsari dama sun da ya riga ya ko tushe mara kyau ba zai ci gaba kuma saboda haka nan bai ci gaba ba amma muna ganin akwai hanyoyin da za a iya gyarawa ɗaya daga cikin kurakuran da aka yi a baya inda za a yi gyara su a yanzu za a iya shiga wata ba wanda zai ce wato almajiri wanda ke karatun addini wato kada ya rayuwa ba tare da ainihin ilimin zamani saboda gaba ɗaya rayuwar ma gaba ɗaya in babu ilimin zamani ba zai yiwu ba kai kai yawa ina zuwa ka ce akwai kurakuran da aka yi ne wani mene da kuskuren na farko tukunna ɗaya daga cikin su shine ɗaukar yaran nan da aka rika ana yi musu azuzuwa da wuraren kwana kamar ainihin da aka tsara na tsari irin na na karatun zamani kamata ya ake tun farko yaran yadda suke ainihin eh, islamiyya ɗinsu tare da malamin su can za a koma a duba manhajin nan da ake koyarwa sai a ɗauko idan zai yi wuta ɗauko malami na makarantar boko ya rika zuwa wannan makaranta ta islamiyya ya ware wani lokaci yana koya ma yara karatu abcd ya rubutu da karatu da sauran ainihin abubuwa wanda shine muka ce wannan a koma ainihin tangayar a zauna da yaran a koyi a ji tabbata su a ba su ilimin zamani ba a rabo su da makarantun islamiyya na tsangayoyi ba sannan a zo a gina wata makaranta ce ainihin kamar na zamani a aje su a ce nan za su karatun boko da na islamiyya wannan tsarin farko da mun yana da kuskure don haka ne muka ce dole sai an gyara ana su a cigaba. na'am idan kuma ana batun ci gaba da karin gyaran da me da misali za ku so ku ga cewa an ƙare dai a kan wannan shirin. to na farko tukunna babbar magana ita ce ce wani irin manufa ake so a cimmawa ai kaga wato inda aka ba samu matsala shi ne tun daga manufa Mun muka ce yanzu dole ne manufar ita ce a nuna ma ainihin iyayen yara waɗanda suke ba da tsananin yara a kai islamiyya a tsangaya da kuma su malaman a nuna musu muhimmancin cewa ana so ne yanzu a ilmantar da yara su iya rubutu da karatu su dace da rayuwa ta zamani wannan manufar aƙida ce da ke dole ne sai an koyar da ita ta haka muna so yanzu in har za a ci gaba da wani abu to a koma a ilmantar da iyaye da malamai da sauran al'umma muhimmancin shigar da ilimin zamani a makarantun tsangayu tsangaya na ilimin addinin musulunci to wannan shi ne gaba da damar a samu har a iya cimma wani guri da aka nufa. Eh amma su gwamnati suna ganin cewar yanda yara suke ganin ramba a kan titi da sunan bara ko almajiranci da sauransu ba abu ne mai ƙarfafa gwiwa ba. shi yasa aka gina musu wuri guda aka tara su wuri guda kuma ake musu koyar wannan wuri guda wannan yana da kyau amma duk da haka nan za a iya ainihin hana yara yawo tunda ba wanda ke bukatar wannan abu ba inda ake kasashe na musulunci da kasashen da da suka ci gaba da kuma sauran kasashe da ake wato musulunci da sauransu su irin wannan matsala nan abin da ya kamata a yi wato abin ne yana kamata ya kamata wato a bi shi mataki bisa mataki na farko waɗannan yara a janye su daga ainihin maganar bara saboda suna fita bara ne don neman abinci sai a bisa a waɗannan tsangayun makarantun tsangaya a kawo abinci da tufafi da kuma ainihin abin da shafi magunguna ana ajiyewa ana basu malaman kuma ana basu wani abu na ɗaukar ɗawaye su kaga an raba waɗannan yara da tituna magana fita a je a bara babu ita to daga nan sai a ɗauki mataki na gaba har zuwa inda ake son a cimmawa muddin ba a yi haka nan ba ba yadda za a yi karatun nan ya gyaru domin da zarar misali mutumin kauye da ya tura dansa karatun misali a garin eh, katsina ko ko daura ko kano ya zo ya gar ɗansa cewa gashi a tsangaya yana cin abinci ga sutura ga wurin kwana in bai lafiya ana kula da shi an ka kwance ba zai taɓa damuwa ba amma idan ka ɗauko yaro ka kai shi wata makaranta ka ajiye shi kake ka killace shi sai ga cewa kana suka masa wayo ne ka koya masa ainihin ilimin zamani kuma ka raba shi da ainihin hadda da ake so a yi so da ba zai fahimta wannan tsarin ba. Na'am. Amma yanzu kai bisa yadda abin yake tafiya a halin yanzu me za ka ce a kai? To gaskiyar magana tsarin da Goodluck ya ɗauko a wancan gwamnatin tsari ne mai kyau. Saboda ana so a tsaftace ainihin al'umma wannan kuma abin da ya kamata a ce gwamnatocin arewa wato inda musulunci ke da ƙarfi su ma ne kamata su fara ɗaukaka wani abu kafin daga Abuja a ɗauko wani tsari a ce a bi shi a kowace jiha a yi shi. Don haka nan mu muna son in zai yiwu kamar yadda gwamnatocin Kano da sauran wurare suka haramta ainihin bara da sauransu so su kuma karfafa ainihin waɗannan abubuwa na mai da ainihin yara ɗin su zauna a cikin na tsangaya na islamiyya amma a ce da su a sha da su a ɗauko kuma malaman da za su koyar da su manhajar boko wato ainihin manhajar boko wanda zai sa cewa wannan abu ya zamo ya taimaki yaran kuma su iyayen sun samu gamsuwa malaman sun samu gamsuwa kuma wannan already kaga ai kana din sun fara da wasu wurare amma ya kamata su an jihohin nan da karfafa domin ina tabbatar maka cewa already ita gwamnatin kamar ta yi sauki ta yi kusan jin hannunta a cikin wannan tsari don haka nan dole ne jihohi da abin ya shafa su su fito ɗaukaka abin su inganta shi su gyara shi ta da za a tsaftace ainihin wato waɗannan abubuwa da suke damun al'umma na barace-barace da kuma halin taɓarɓare tarbiyya da ke shiga tsakanin yara da shaye-shaye da miyagun laifuka da kuma abubuwa na ta'addanci da ke faruwa da dama ke ta a jawo hankali irin waɗannan yara a jefa su su zama cikin wannan yanayi wanda kowa bai son wannan abu saboda ka tsari ne mai kyau amma yana buƙatar gyare-gyare kuma daga cikin su shine kamar da faɗa maka a baya ainihin gwamnati su fito da ƙarfi su ainihin mai da hankali wajen inganta makarantun islamiyya na tsangaya mai kuma su killace yaran su gina makarantu da azuzuwa da ɗakin kwana ɗauko malaman na daure suke su koma can su koyar abin nan ba zai yiwu ba wannan tsarin. Yawa in na fahimce ka zan iya sanawa a shekarun baya tun ma kafin lokacin da gwamnatin Goodluck ta fito da wannan shirin uwar gidan gwamnan jihar Yobe na da wato tsohon gwamnan jihar Yobe sanata Bukar Abai Ibrahim Hajiya Maryam Bukar Abai Ibrahim da ke ita ma kwararriya ce a fannin ilimi ita ta fara fito da wannan tsarin a Najeriya inda a jihar Yobe a wancan lokacin ita ba wai ana gina makarantu ba ne a za a samu tsangayar malamin ne illa ka masa wata doguwar yar baranda inda za su haɗu wurin su karatu amma sana gina malamin da sauransu wato da wannan tsarin aka ci gaba da shi kana ga zai ce a gina musu makarantu a tare sauri wurin na nan kenan wannan shi ne dama tsarin da muka ce ya kamata a yi kamar yadda ka faɗa lallai hakika dama shi kan eh, shi kanka jinsa ɗin. ya gani ne daga wasu ya kwaikwaya mai da shi to suna abu ne mai kyau bari mai da shi gaba ɗaya a kan tare na ba ta to amma kuskuren da shi ne mutum ya koma ya ɗauko ya ga ya aka yi wancan tsari na jihar Yobe ya yi nasara da kuma da aka yi a Kaduna da kuma wanda ake yi a Katsina ya yi nasara sai ya ɗauko nan su tsari wanda da mun ka fita wannan tsarin da ɗauko ba abu ne wanda yake ainihin zai ci gaba kuma zai ɗore ba ta haka nan komawa wancan tsarin kamar da ka faɗa shi ne zaman lafiya kuma shi ne zai kawo ci gaban a cikin ma'anihin abin da muradi da aka sa a gaba. Na'am. A baya kai magana cewar dole ne gwamnatocin jihohi su shigo cikin wani al'amarin. Misali duba da yadda yanzu al'amarin na hannun gwamnatin tarayya ne idan har gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumi za su shigo cikin wannan batu sai na za su fara. Alhamdulillah kamar da ka faɗa wato ainihin kamata ma a ce ƙananan hukumomi ne su kamata su su fara dalili ko saboda abin da shafi ilimi na wato a tsari irin wannan kamata a ce daga karamin hukumomi kamata a yi tsore zuwa sama. To na kanta inda za su fara shi ne ya zama da cewa an ware wasu kuɗi na musamman ɓangaren ilimi wanda yake za a ɗauki wannan kuɗi ya zama cewa kamar bajar ne a ware miliyan kaza ko biliyan kaza sai a bi ainihin a tantance dukkan ainihin makarantun tsangari da ke kowane gari a ƙaramar hukuma. Ya zama da cewa kuma an tantance yawan ɗalibai da yawan malaman da ke karantarwa su malaman nan ya zama cewa ba a ci a ba a yanka albashi ba a ɗauki wasu kuɗi na musamman kamar alawus wanda za a riƙa ba su ɗaliban nan a ɗauki wasu kuɗi na musamman na alawus wanda za a riƙa ba su don a ƙarfafa su sannan kuma abu na biyu a kyautata ainihin wuraren kwanciyar su ba matsala ba ne don an idan aka ce an sai katifu da ainihin abin eh, da ainihin abin rubutu da karatu an rarraba waɗannan malamai da kuma ainihin kayan abinci da kuma an yi abin da shafi kiwon lafiya to idan aka da kowane tsari da tsarin hukumomi aka ƙarfafa ma ƙananan hukumomi aka ba su kuɗi suka suka tace da wannan abu za ga cewa abin zai dole ta yadda ko da an yi za a mai da abin ya zama wata doka da ko da a jiha ko gwamnati tarayya to tsarin nan da aka ɗauko daga ƙarƙashi daga tushe shi ne zai yaɗu kuma zai inganta kuma zai kai ga cin nasara. Yawwa to dokta godiya muke kwarai da gaske. da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan rashin bindin nan ba Abin da gwamnati ka nuhi mu dai ilimi jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti sati wanne ba kari a duba to ka wanda bai da ilimi akwai matsala a yi ne raba shi eh, wanda jaki <laughs> Allah ya bamu ilimi mai amfani wanda zai eh, karar da al'umma gaba daya mm. to sannan kuma na san Maryam za a ga Facebook din mu ya dan tafi ya karkata ka san an ce wai in ka je gari ka ga mutane da bindi kai ma ka tiri ganyen bishiya ka dora eh, an katse ne saboda mai muhimmanci ne mutane za su ji bayanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da an zaka yake birnin New York yanzu nan ya gama jawabinsa kuma mm. tattauna da babban majalisar ɗinkin duniya game yake faruwa mm. to kin ga bikin magajiyoyi sai ya take na magajiya yau kai <laughs> da ana bi hana to wannan sai a je a ji mm. to da fatan kuma Allah mai da kowa duk da suka zo wannan taro lafiya a gidajensu mm. sannan kuma maganan ilimi a Najeriya Allah ya ci gaba da inganta mana sannan a mako mai zuwa ne zamu karkara wannan magana na maganan haɗe karatun allon yara da maganar zamanin da ake ciki wato na boko da na allo dina Usman ɗazu na so in faɗi maka ka san wannan shirin nan na matasa na yali eh na yali Eh, da eh, kin fara magana yawa mutane kam eh to abin da za a mm. yi ran juma'a za mu gayyato ɗaya daga cikin wanda suka nema abin suka sanya da abin yake da gaskiya amma wannan matashi mm. da ya zo nan fardin eh, dodo eh, eh, to ga a facebook din shi ya sa cewa aka tsina ma eh shine ma Maryam take magana ya kamata mu zakulo shi ya mana bayani akai mm. eh sai mu waɗanda suke da bukatar suna so su shiga wannan saboda matasa yana da amfani sosai kam to mun gode sosai a madadin Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr Patrick sai wanda ya hada mu a shafinmu na facebook live wato solomon jack usman ahmad kabar ne nake cewa sai allah ya kai mu gobe za mu juyo muku da wani sabon shirin gobe laraba akan abin da ya shafi siyasa da shugabanci na gari inda za mu ci gaba da abin da muka faro a makon da ya gabata sai a kasance tare da mu in allah ya kai mu yau da gobe da mata yau sai ku